muhimman batutuwan da wannan taron ya fara tattaunawa tare da tsokaci a kai su hada da maganar tsaro da yankin afirka ta yamma yake fafatukar kubucewa daga kangi na wahalolin da matsalar tsaron ke haifarwa wannan babu shakka ya kai ga shafar sha'anin cinikayya tattalin arziki da bunƙasar wadata al'ummar yankin wanda ya zama wajibi ga kungiyar ta ɗauki duk matakan da ya kamata domin fitowa da hanyoyi ko dabarun da za su kai ga yaƙi da matsalolin tsaro da ya dabaibaye wannan yankin na afirka ta yamma akwai kuma matakan da wannan kungiyar za ta ɗauka wurin duba hanyoyin da za a fara aiwatar da kuɗi na bai ɗaya wanda shi ma wani bangare ne na ɗaukar matakan bunƙasa tattalin arziki da cinikayya cikin sauƙi da walwala tsakanin mambobi na wannan ƙungiyar. Shubabola Ahmed Tinubu a jawabinsa ya fito fili ya nuna muhimmancin tsaro da kuma haɗin kan mambobi na wannan ƙungiyar tare da duba hanyoyin da za a taimaka wa juna a fito da matakan da za su bunƙasa tattalin arziki. Haka ma wakilin tarayyar turai Muhammad Ibn Chambers shi ma ya zo da wannan tsaraba na kira ga kasashen Afirka ta yamma da su haɗa kansu su fito da matakai na bai ɗaya da duk za a yi amfani da su domin tabbatar da yankin Afirka ta yamma ya bunƙasa wanda a hanya mai nisa zai taimaka wa Afirka baki ɗaya. Ali Ture ne shugaban wannan hukuma mai gudanar da ƙungiyar ta ECOWAS shi ma ya kira ga mambobin kungiyar domin fitowa da hanyoyin da za a kai ga haɗin kai wanda ya ce shine ake bukata fiye da kowane lokaci ga wannan yanki ganin irin rabarbar kawunan da aka samu da kuma hayaniyar shugabanci da kuma matsatsi na tattalin arziki wanda shi ke karya lago na demokuraɗiyya. ambasada adamu daura mai sharhi ne kan al'amuran diflomasiyya a najeriya ya kuma nuna damuwarsa akan yadda wannan taron zai iya yin nasara ba tare da waɗancan kasashe guda uku wato mali da burkina faso da nijar waɗanda suka ƙara tabbatar da cewar sun fice daga wannan ƙungiyar a daidai lokacin da ake neman haɗin kan kowa da kowa domin samar da ci gaba ga yankin ta afirka ta yamma inda yake cewa to shi wannan taro wani abu ne wanda kamar yadda ka sani an saba yin sa amma wannan na yanzu ba irin wancan ba ne saboda an samu gibi babba an samu ƙasashe guda uku daga ciki waɗanda sun ce sun ma fita tuntuni kowa ya sani. Saboda kaga yanzu aikin da ke gaban wannan taro shine a san yadda za a yi a jawo hankalin waɗannan waɗanda suka fita su zo su zauna a haɗu gida ɗaya sannan a ga yadda za a ci gaba. ambasada adamu daura kenan mai sharikan al'amuran diplomasiya a tattaunawa da na da shi a abuja yanzu dai an shiga zagaye na biyu na wannan taron da ake yi wanda ake sa ran zai kai ga fitar da sababbin shugabannin da za su gudanar da kungiyar da kuma fitowa da matakai wanda ya zama amintacce wanda za a amfani da sunan bunƙasa tattalin arziki da kuma yaƙi da ta'addanci wanda zai kai ga girka wata runduna ta haɗin kai ta samar da tsaro a yankin na afirka ta yamma umar faruk musamman amurka a abuja najeriya